wani labari mu namiji baya kama mana lojin mu da kama muke zuwa muke kama lojin da kuɗin mu ji daɗin rayuwar bara mu aska muku ɗakin ku gani kuma ɗakin nan gaba ɗaya babu namiji a cikin shi mu kaɗai ne muke cin karen mu ba buka kuma ɗakin gaba ɗaya mun haska mu zuwa gadon da muke zuwa ɗin mu zuwa miro mu kun gani babu namiji a cikin ɗakin nan mu kaɗai ne muke cin karen mu babu baka mu ji daɗin kuma idan da mai buƙatar jin daɗin na ya kamata ku gaya mana sai mu ɗan taimaka mu muku biza kun um, mm. <laughs> wani labari mu namiji baya kama mana lojin mu da kama muke zuwa muke kama lojin da kuɗin mu mu ji daɗin rayuwar bara mu haska muku ɗakin ku gani kuma ɗakin nan gaba ɗaya babu namiji a cikin shi mu kaɗai ne muke cin karen mu ba baka kun ga ɗakin gaba ɗaya mun haska muku zuwa gadon da muke zuwa drop mu zuwa miro ɗin mu kun gani babu namiji a cikin ɗakin nan mu kaɗai ne muke cin karen mu ba baka mu ji daɗin kuma idan da mai buƙatar jin daɗin na ya kamata ku gaya mana sai mu ɗan taimaka mu muku biza kun gane